masu kallon mu assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da sake sada da ku a cikin wannan shiri namu na musamman to a yau ma dai mun sake shigowa domin mu tattauna tsakaninmu da mutanen mutanenmu 'yan arewacin Najeriya khasatan babu shakka waɗanda kila za su kalli wannan bidiyo da abin da zan faɗa za su tabbatar da ababen da zan yi bayani babu shakka mun saki wani video kwanaki muke cewa da Allah ya kokari a yada shi lunguna da sakuna na arewacin Najeriya kuma alhamdulillah na ji daɗi kwarai da gaske al'umma sun yi abin da ya kamata Asali ma da jiya lahadi da tare waɗanda na tura musu da links sun shigo ainihin mitin ɗin da muka yi da waɗansu jami'ai na cbn bangaren inera kuma sun ji bayanan da suka yi kwarai da ainihin gaske duk da mafi yawancin mutanen mu su shigo latti to amma muna fata nan gaba hakan ba zai ƙara faruwa ba al'umma da dama suna tambaya na cewa akwai jihohi waɗanda ba a ji sunayen coordinator din su babu shaka wannan haka yake shi yasa wani ce to zan yi wannan bidiyo din duk waɗanda musamman ma 'yan taraba adamawa jihar nasarawa borno duka dai irin arewaci maso gabashin ƙasa ɗin haka so suna iya kira na ga nan ba nan kuna iya gani ku kira na kai tsaye zan muku bayani dalla dalla yanda za ku gudanar da naku ayyukan sannan na biyu kuma akwai wanda ya kira ne ya ce akwai wanda suka zo suna karɓan kuɗi kafin a buɗe musu inira ba karɓan ko sisi shi yasa muka ce muna so kowa wanda zai buɗe in ya kalli wannan bidiyo ɗin to ya ƙoƙari ya shiga ainihin tafiyar mu na Modern Farmers Association of Nigeria mu kamar da na ce mun yi liyasi ne da central bank kuma sun riga sun ba mu referral code mu wanda a matsayinka na kai kai da kake sha'awa a baka wancan rance na miliyan hudu to za ka yi rajista ne ƙarƙashin mu da ta i naira ɗin da za ka yi amma kuma za ka yi ne ta ainihin referral code din da aka ba mu na modern farmers association of nigeria wanda na gaya muku professor greg stevens shi yake jagoranci sannan ni kuma salisu umar sarangani ne ainihin sakatare na kasa saboda haka tafiya ce mai kyau ana ƙoƙari ne a zamanantar da ainihin noma wannan shi ne babban abin da ita wannan ƙungiya ta ta taho da shi domin haka yanzu haka ta yi za mu iya cewa ta yi haɗaka da ƙasashen afirka kusan hamsin a arba'in da biyu tun daga wancan lokacin ra'ayi zuwa yanzu ina jin mun kai arba'in da biyar yanzu ƙasashen afirka wanda aka haɗaka da su wanda yake za mu aro su masu aro mu haɗa su a gina saboda ga yaya abubuwa suke ci gaba ta harkan ainihin noma to shine amfanin wancan kuɗaɗe da za a ba mutane a ainihin rance to amma akwai ka'idoji da kuma dokoki da ainihin central bank ta bayar waɗanda za su ba da wannan abu na dole fa sai adadin mutanen da ake nema sun kai sannan kuma da wayansu ka'idoji shine babban maka'idin shine ya zama kai a matsayinka na ah, member na modern farmers association of nigeria kayi register da ainihin kayi ma'ana kayi ka buɗe wannan e naira wallet ɗin nan idan baka buɗe ba to gaskiyar magana babu ka a cikin wannan tafiya na masu neman wannan loan ɗin domin ka'ida ne shine ma babban ka'ida ka buɗe ainihin e naira saboda haka akwai uh, national secretary wato ni kenan sannan kuma akwai northwest regional coordinator wato alhaji bashir yusuf dala kana iya kiran shi a namba sifili takwas uku biyar tara hudu biyar hudu takwas sifili sannan kuma akwai kaduna state coordinator wanda yake mun riga mun ba da nambarsa wato shine Hussein Garba Doguwa yana zaune a garin Zariya ne to kana iya ainihin neman sa akwai namban da muka ainihin baya a gashi nan ana iya gani sannan sannan kuma akwai Sani Galadima Bichi wanda yake shine coordinator din mu na Kano shi kuma sifili, bakwai sifili, shida sifili, takwas uku. hudu shida bakwai daya sannan muna da jihar katsina jihar katsina muna da koneto din wato usman abubakar akwai sifili takwas sifili shida hudu hudu hudu hudu takwas biyu biyu sai muna da jigawa akwai wato shine hamza isyaku taura za ku iya laliban shi a sifili takwas sifili shida hudu biyar hudu sifili hudu shida bakwai zan sake mai ta wato 08064540467 shine ainihin na jihar katsina sai muna da sokoto akwai a ah, dr abubakar magaji jibrila 08064540467 takwas shida hudu hudu ah, su ne sai kuma ah, na ainihin zamfara shi ma ga number sannan za ku iya gani shi ma za ku iya kwafa saboda ku kira su wayannan su ne ainihin northwest za ku iya kiransu kai tsaye amma sauran bangarori kamar su da na ambata su jihar nasarawa ne borno ne yobe ne ina ne ina ne ina ne duk za ku kira ni zan muku ainihin cikakken bayani insha Allah rabbi kar wasa da wannan tafiya akwai alkhairi a cikin sa musamman ma ka zama agent na ainihin inera din nan ko ka zama super aggregator ko ka zama aggregator ko kuma ka zama agent duk idan kuka kira ni zan muku bayani dalla dalla saboda ba mu da isasshen lokaci anan amma aka kira waya wannan wayan nawa za ku same ni shi a WhatsApp ba ma sai kun kira ba kuna kuna iya WhatsApp ko ka drop min sunanka da jihanka kawai shikenan ni a attend you insha Allah rabbi wanda suka shiga meeting din mu jiya sun ji yanda CBN agent din eh, hukumar agent eh, zan iya ce ma'aikatan CBN bangaren Ineras kun ji irin bayanan da suka yi masu gamsarwa saboda haka da Allah duk wanda ya ji ya tura mu ne da fata Allah shi taimake mu ah, bari mu tafi kai tsaye ga wani taro da aka yi a Kano wannan taro gaskiya ya ya armashi kwarai da gaske saboda mun samu halartar mutane daga Jigawa, Katsina, ah, Kaduna, Kebbi da kuma ina jin Zamfara duk sun samu damar halartar wannan taro kuma an yi bayanai masu gamsarwa ga kaɗan daga cikin irin bayanan da aka yi a gurin wannan taro. Ashiri, ashiri za mu je, buɗe gaskiya. Ina mata har maza ku taso. bude inera mata na ci har maza bude inera da tijai na cikin gida bude inera yan kasuwa birni kawai bude inera yan ko ta homuje bude inera yan acaba kuna ina bude inera da mai tuyan awara bude inera da mai tuyar kosai bude inera da birni da na karkara bude inera sauki ya zo har gida bude inera manya kai hai yara ma bude inera daban ne da na karkara bude inera ku daure ku yan uwa bude inera lallai kan mu bai gaskiya inera ta muce ce na ce ba ce ku ce al'umma na kasa mun ce mun ce ku fito mu je ga sauki ya taho birni har karkara